a ashe da gaske ne idan jaruwa tana bakuwa sai an yi amfani da ita kamin a saka ta a harkar fim to ko ne gaskiyar lamarin mun je har kano ku biyo mu domin ku sha labari minu ga shi mun zo ofis mun kuna cikin ƙoƙarin da kuka yi na cewa a kawo wannan bayan Allah Zainab da ta nuna cewa an ci zarafi ta kuka yi kuma kuka ce a zo har Kano kuma ga mu a ofisin shi wato ci amma rarara kuma kai ne daraktan wannan kamfanin. kuma sun kake so ka ce da kuma tattaunawa da za ka assalamu alaikum ta'ala mun ga bidiyon wannan baiwa Allah Zainab yana yawo kan cewar ta taso daga Adamawa don ta zo ta ga ciyama kuma ta haɗu da wasu ɓata gari wanda tun daga can ma ba ma iya nan ba so wannan ce ta sa muka ga ya kamata wannan yarinya in dai da gaske take to ya kamata mu kuma mu yi kokarin da zamu yi na mu ga an kwato mata hakkinta na farko zainab kin yi kirarin an kawo ki kano domin ki gararara rara hmm. wace ce ta kawo ki ke nan Ya sunanta? Ma'am Fatima. Ma'am Fatima. Ita 'yar Adamawa ce ko 'yar Kano? Adamawa ne. Kin santa a can? Eh. in yi ikirarin a sun cinye miki kuɗi ita ce ta cinye miki kuɗi eh, ita dai na bata kuɗin dubu ɗari da hamsin kika bata eh. saboda ta zo ta haɗa ki da rara eh muka zo da adamawan daga nan sai ta kawo ki ina da muka je gidan hmm. Shi ne sai ta nuna min ta ce ga gidan nan in shiga yana cikin gidan arzuwan gidan rarara ta nuna miki ko gidan wani a'a gidan wannan din da shi zai kawo mu gidan rara na ko baka gane zan can ba shi dai wancan shi zai kawo mu gidan rara din na gane shine kenan sai na same shi a cikin gidan da hmm. ya sallama na gaishe shi muka magana da shi hmm. sai na ce masa ni dai ga ku da raina na sai ya ce ai duk daraktan da nake so in ganshi shi inda yana hausa fi hmm. zai iya kai ni gurin shi kai a tsaye sai na ce to shi ke na ba matsala sai ce mun to idan fa zai kai ni sai na masa wani abu daya sai na ce me kenan hmm. sai na ce to lallai fa sai da amfani da ni da faɗa mu shi ne ni kuma sai na yi shiru na rasa ma me zan gaya masa ni hmm. kuma ina da wannan kudirin ina so in ji hmm. an ga abin da ya kawo ni ɗin shi ne sai ya ce mu in ma ba za ki yi ba to shi kenan sai na ce to ba matsala in dai har kai alƙawari za ka kai sai ya ce to na yadda sai ce to ba matsala ban sai aka yi kwatancen daga inda za a soke ni tunda da ni ba gane garan zan yi ba tunda ba garan mu ba hmm. shi ne kenan aka soke ni hmm. sai na zo gurin ina na ina ta jiran shi ina ta jiran shi shiru ya hmm. zo ba sai na gan shi yana wannan irin ɗaukan hoto bidiyo comedy nan tare da yara da yawa dai ba zan iya tuna wasu daga ciki ba sai na ce tun ɗaga ina neman kunan gidanka ya ɓace min kuma ina jiran ka ana hmm. sai ce ai baki ga ina aiki bane irin yadda ka jawo hakan nan amma in za ki iya zuwa ki zo mu je mu yi tallan shagon Mansura Isa dis and that hmm. sai na ce a ina shine sai ɗaya daga cikin su ya ce min mu je tsallaken na ana iya biyan kuɗi a ciki hmm. sai na ce to shikenan mu je muka tafi tare da su suka yi abubuwan da su ni kuma sai ya ɗaura ni a rol ɗin in zanna a shago akan cewa ni ne Mansura Isa su kuma suna shigowa su za su sai kayan yadda aka yi kenan da na ce to duka yaushe aka yi wannan abu gaskiya dan kwana biya dan akalla dai zai kai ko shekara hudu zuwa biyar da zai wuce aka ba ai da aka yi wannan abu shekara hudu zuwa biyar eh. ni kuma har yau har gobe ban cire kudirin akan ba zan ga ba garara ba eh. akan da zan ganshi a koda yaushe to eh. ne da muka je aka gama sai wanda ya ɗauki nauyin tallan sai ce ai ya bada kuɗi kowa ya je karɓi kuɗin shi ina zuwa sai ya ce ai ba wani kuɗi ba a biyan kuɗi sai raina ya ɓaci da raina ya ɓaci ma kawai mana rasa ma yadda zan yi ma shi ya ce ai ma tashi aiki hmm. kowa ya kama gaban shi ba biya za yi ba ni kuma sai na tuna alkawarin da ya mun da hmm. ya cika mun ba Hmm. zai sani a tumatumai manya waye da waye kai kuma in kana son abu ko abin ne aka ce maka zaka iya yi to idan na fuskance ciki kenan kina zuwa kika fara shiga talla sai kika manta da magana zuwa gurin rara magana fim kuma aka koma eh sai aka koma to ka san in kana son abu zaka iya cewa zaka iya kuma bangare ɗaya tunda in kai kudiri bangare ɗaya ba zai samu ba ko haka to shine ni kuma sai na tuna abin da ya da ni din nan kuma bai cika min ba kawai na rasa yadda zan yi to yanzu a shekara biyar ko hudu da ya wuce da ki taba kai wani korafi ko ga hukuma ta fina-finai akwai ofis ofis akwai wani baki sani ba duk wallahi ban san da su ba sai dai kawata ɗaya kawai na taba gaya mata ce in manta ko da na kai ma ba fi min hakki za a yi ba kawai in mance shi ya sani da Allah abin da ta gaya min sai na ce to shikenan amma ni har gobe jibi ban mance ba akan ba zan garara ba mai kuma ta ji yadda abin ya kasance kenan in kuma eh. ya ce ko kuma ƙarya ne bai isa ya dafa kur'ani ba kuma bai isa ya ce ya gani gashi ba ya ta ya ce ba haka aka yi ba tabbas ya yi amfani da abin da yake ci man rai kenan Allah sauke. amin to yanzu jama'a kun ji yadda Zainab ta zo ta yi bayani dalla dalla abin da muke so mu isar a nan shine mutane akwai wanda suke amfani da masana'antar fim suke zaluntar al'umma wanda kamar ita zainab ta ce ita wanda ta kawo ta kano ma za ta haɗa ta da ciyaman ita ba ma ba ce sannan wadda ma still aka ƙara haɗa ta da ita ita ma ba 'yafin ba ce to al'umma ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye akwai al'umma da dama da suke raƙuwa da masana'antar fim suke zalunta wasu ta kuɗi ta cin zarafi da sauransu wannan ƙalubale ne kuma ke ma kin yi kuskure kuskuren da kika yi ya za ki ɗauko kuɗin ki ba wata daga garin ku ita tana can kuna tare da ita har ta ce miki za ta kawo ki wajen wani ke kin taɓa ganin ta da wani <laughs> ban taɓa ganin ta ba to shi shine kuskure baki taɓa ganin ta da wani ko na kusa da shi ko wani ba in ga wannan kuskure ne ni ina ganin kamar in kana son mutum ba lalle sai ka zo ka gan shi ne ka cika masoyinsa ba kana daga inda kake ma za ka iya nuna masa soyayyar da in Allah ya zai gani zai gani ko addu'a kake masa darajar wannan addu'ar wata rana ko a garin ku sau nawa ya je garin ku ai ba irwa ko a garin ku za ku iya zuwa ki ganshi ku gaisa ku ko addu'a albarkaci wannan addu'ar da kake masa ba sai ka taso ka ce dole sai ka je sai dai in da man kai ma kana da wani abu koyayye a zuciya amma in ba haka ba ya za ki kaso tun daga adamawa ke mace ce kawai kin taho ganin wani dan ne mace ba namiji ba Allah ya sauyi to al'umma kun ji abin da ya kasance da wannan baiwa Allah saboda haka abin da ya sa muka yi wannan saboda a faɗakar da mutane a daina shiga hakkin wasu a daina rabuwa da wasu ana ɓata sunan masana'antar fim wannan shine gaskiyar magana ana ɓata sunan al'ummar da take cikin fim yanzu kowa kallo yake ai 'yan fim duka haka suke wanda kuma duk wanda ya yi mana wannan jam'un ya zalunce mu duk wanda yake ɗaukan mu a haka ya zalunce mu duk da dai mutanenmu su suke ja mana wannan saboda haka ba za mu iya aibata wanda ya kalle mu a haka ba saboda wasu ne suka mai da mu haka amma in ba ka kusa da mu ba za ka gane wannan kaza ne wannan kaza ne jama'a muna godiya kai kuma ko ku bayan Allah da kuka wannan hoɓasa a DITV su Anas kenan muna godiya sosai kuma irin wannan abin ya kamata a taimaka don wannan taimako ne taimaka da irin wannan abin ya zo a dinga yaɗawa a haka in Allah ya so ya yarda za a rage abubuwa da yawa mun gode mun gode mun gode to masu bibe mu kamar yadda kuka ga mun yi tattaki tun daga nan garin Kaduna muka je garin Kano muka bi diddigin labarin abu ne faru kun dai ga yadda aka aishe mu a ofishin rarara ku biye da ta kaya za ku ji mu a labarin mu na gaba Allah ya ƙara rufa muna asiri duniya da lahira muna Kano yanzu kuma za ku To jama'a masu sauraro idan za ku iya tuna game da yarinyar nan wadda take so ta ga rarara a irin take cewa an ci amanata. Yanzu Allah ya samu zo ofishin rarara inda ke Kano yanzu kuma za ku mu shiga ku ji yadda za ta kaya a cikin wato wannan tattaunawa da za mu yi a cikin ofishin rara din. Ku biyo mu. Mu gabaki ya sai ka haɗa barka da zuwa to jama'a masu bibiyan mu wannan shine aminu afandaj shine darakta kuma ko in ce dai komai dai idan ka gan shi ka san ana magana rarara to ga zainab nan mun riga mun zauna da ita wadda ta zo tun daga jihar adama har take ce mata an yi abin da bai dace da ita ba da kuma cutar da za ka yi ko za mu ji an so za ku ji yadda za mu tattauna da kuma abin yadda zai kasance sai ko tsam wata mata sai ta zo ko kuma in ce wata yarinya aka yi mata waye dalilin sanadin za ta zanka hmm. ya ka ji wannan magana kuma wallahi na garin sharhi za na ji zafi sosai na ji haushin wannan abu ban yi wannan ba kuma ni na fi blaming din kai da ni masu abin da sana ce kai da ni saboda shi wanda ya mata bidiyon shi ne fi kowa ganganci masu bibiyar mu game da wannan mawakin abin da yake faɗa waya cewa ya fi ganin na yi ganganci ne ganganci na abin da ake magana a kai shine yarinya ce ta taso tun daga adamawa ta zo jihar kaduna ni ma'aikacin ditv alheri radio ne aka haɗa ta da ni tana da damuwa kuma in dai ba wai ka jahilci abu ko kai jahili ba ne akwai duk wanda yake da murya da eh, yake so ya isa inda ba za ta isa ba zai zo da ita a kafafen yada labaru domin a isa take gaya min cewa an zo an mata wayo a kano muke cewa mu ba ma irin wannan sai dai idan za ki buɗe baki ki magana kuma duk wanda ya zo maka da korafi ka je ka je duk duniya ka ji in dai kana aiki gidan tv da rediyo ne dole ka ba mutum dama ya yi aman abin da ya zo da shi yawo duk lokacin da ake banna rufewa za ka yi ita za ka rufa mata asiri na farko in karin fuska ta karin fuska 'ya'yanta duk ka taimaki jikokinta ka taimaki yan to akwai inda yake magana cewa na kulla fuska ai duk abin baka da ilimi akan shi ko ka jahilce shi bai kamata ka yi magana ba kai abin da ka fi kwarewa waka ne mu kuma fanni da muka fi sani wanda abu muke koyo haihu shine abin da ya shafi yaɗa labaru ka je ka tambaya ka ji duk wanda ya kai shekara goma sha takwas idan ya zo da yadda shi shi kuma ya yadda a nuna fuskar shi wa ya gaya maka cewa ana kulle fuskar shi me aka yi na kulle fuska ba shi aikin jarida ko ko aiki gabaki ɗaya akwai doka wa ya gaya maka ko ko hasashe ne ko ko tunani na cewa kawai dan mutum ya zo da labari kawai bari ya kulle bari a kulle maka fuska ra'ayin mutum ne yarinyar nan ko da ta zo ta zo da niƙabi ne take cewa ita ba za ta yi da niƙabi ba tana so a san menene damuwata amma ka zo ka ce tana da yaya a kulle mata fuska wa ya gaya maka a cikin ka'idar aikin jarida akwai kulle fuska ga wanda ya kai shekara goma sha takwas kuma shi ya kawo labari na cewa yana so a yada ba a ce in an mata laifi kar ta faɗa ba tunda kai dan midiya ne shi ya san hanyoyin da za a iya samu na a gani a su bibiyan mu yayi magana cewa ya san inda za a bibiya shi a gani wannan magana da kuke gani yanzu ga wannan rubutun na saka muku wallahi Allah shine shaida bidiyo baya ƙarya text baya karya duk abin da zaka bi girman sa gare ka zama to makaryaci da yake cewa ya san da za a bi a ganshi. na mashi text ku duba text din nake cewa assalamu alaikum ciyaman sunana Anas Garba Gusau daga DITV Alheri Radio Kaduna akwai wata yarinya da ta zo tun daga Adamawa neman ka shine nake so ka bani dama na yi magana da kai gashi nan kuma kun karanta kun gani wallahi tallahi bai an sa ni ba tun kamin a saki bidiyo na biyu kuma yanzu sai na duba shi ta whatsapp na tura mashi bidiyon ga bidiyon nan kuna ga screenshot din nan na saka muku ce mashi assalamu alaikum sunana anas garba daga ditv alheri radio kaduna wata yarinya akwai wata yarinya da ta zo tun daga adamawa neman ka shine nake so na yi magana da kai ga screenshot din nan kuma ya nuna text din ya tafi in dai ba karya ba da shi jin tsoron Allah ga shi ka neme ni ta gaya masa laifukan da aka mata kaza kaza idan ka zo ka ce eh to ni ne yarinya nan ga abin ta ah, shi sa ma na zo in kanka ina so yarinya da Allah ha ganta kaga duk abin da aka mata din yanzu abin da aka mata an yi mata kuma ya fito an san an mata ka gani da yawa yanzu da tana da saurayi ya fara raba ɗaya biyu yan uwanta sun fara shiga wani abu 'ya'yan da za su zo nan gaba jikokinta da duk to kaga wannan ina ganin mu musamman yan media ya kamata in za mu ɗauki abu ko za mu yaɗa wani abu musamman menene ya kamata mu ɗauka mu yaɗa za ka iya yi amma da fuskar ki sa niqab to yanzu zan ƙara dawowa akan maganar da na cewa duk abin da za ka yaɗa za ka iya yaɗawa na cewa rufe fuskar ki ki saka niƙabi yarinyar nan fa ta zo tun daga adama da niqabin ta zo a fuskar ta ai tana ba bata mutu ba nake cewa me ya kike so take cewa ita ba za ta fulla ba za ta kulla fuskar ta tana so a ganta to bayan nan ka je ka tambaya ka je in ba ka ji a abu ba kuma da shiga katsalan da abin da bai shafe ka ba wanda ya kai shekara goma sha takwas ya mallaki hankalin shi yana da damar ya faɗa abin da yake so mu ba za mu iya takura mutum ba ita ta faɗa ita take so in kuma kai kana ganin kare na ilimi na sanin aikin jarida ka je ka tambayi eh, waɗanda kake ganin kamar su ne kaga shi wannan abin da ya nake da wannan shi rashin kyautawar da idan ishi ce aka yi ma wannan idan ya je abin da zai fara kilimin kenan don me za a nuna fuskar ta ai muna ganin yan jarida na duniya da suke yi ko zuwa suka yi gurin gudun hijira ko gurin da ake yaƙi ko wani abu in za su ɗau fuskar mutane suna rufe fuskar yanzu ne ya kawo wata magana ta kamar in ce rashin sani ko rashin ilimi ta jahilcin abin da baka sani ba yanzu mutum da ya zo yana magana in ya ta ce ko ne wanda ya zo ya kawo kanshi kamar ai kai mawaki ne ka sani mutum da ya zo ya ce ka mishi waka ya ce ga abin da yake so ka faɗa ba za ka faɗa ba balantana ita da ta zo ta faɗa abin da take so Eh, ta je kana magana cewa za ta kai kara ko ko za ta je human rights ko wani abu eh, ko zan ko za ta yi claim din cewa an bata mata suna ko ne to ka je ka tambaya ka je ga ka'ida aikin jarida idan mutum ya kawo kan shi akan korafin da yake da shi ya zo ya kuma korafe kuma in dai har ya kai shekara goma sha takwas in banda da jahilci zai iya kuma zuwa ya je ya kai kara ko ko an gaya muku ana abun da ne shi dan jarida ne ko dan social shi wanda ya abun yana kilimin shi dan jarida ne ko dan social media ne hmm. kaga wannan kawai bata jarida ne wanda wasu kafofi ma suka yi ta daukar dan gidan a group din ku sai an kore shi na jarida in dan jarida ne wanda ya san abin da yake authentic dan jarida idan wancan na cikin group za za a cin shi a cila a dan jarida ina ga na shafin yanar ko na shafi ne ai ya kamata ya fuskanci shi haikan jarida ko harkan media ba hakan ake ku ji wata magana da yake wannan in ba da kikanci ba da hauka kana cewa bata jarida ne ni ka sani game da jarida wai ku kullum wai me yasa kai abin da kake da baka da ilimi akai kullum mutum yake kokarin sakawa shi da yake magana bata jarida ne ko menene menene laifi ka je ka tambayi masana aiki menene laifi anan kuma da kake wannan magana wanda yake fira da kai wanda kake ganin kamar ne dan jarida kai da shi ko da na kai matsayin da na kai rahoto ko in kusa zama edita ko hausa bakwai ba a buɗe ba ko hausa bakwai na tv ba a bude ba ai abin da baka sani magana ka faɗa me to me kake so ka faɗa bayan nan kana magana cewa yan gurin su ne za a yi koya shi kuma da yake magana na social media ko ne. duk wanda ya san Kaduna yanzu banda rashin banda rashin tunani da jahilci yanzu kana ganin duban mic din da muke amfani da shi in kana ganin yi da gashin na saka muku ayyar na DITV alheri radio ne ko da yake kai ba wani ilimi gare ka ba na ba sai in ce kai gogulin ka gani idan ka gani ka ga ita ce TV ta nawa ka ga inda ake aiki ai dan za za ka yi magana dan an zo ku gada ka ce kamar wai ka ci wani mutunci shi kuma wanda yake fiye da kai misbahu din ka tambaye shi idan ya zo Kaduna ni kaya na ake aro wanda nake aikin jarida da shi yake zuwa yake interview da su ana ba su amma kaga irin wannan abin da aka taso in ba wai rashin sani ba da shi kuma yana matsayin eh, ma'aikacin yada labaru na jarida wai kana biye magana wanda bai san abu yana magana a wannan dakikanci ne yanzu mu aje wannan magana abin yadda ya faru tun farko Aminu a Fandaj shi ya kira ni ya kira ni yake cewa rarara ya ce irin min ya ce a yi bincike cewa akan wannan yari da, da, ta zo ganin shi daga adamawa har aka mata wannan abin da bai dace ba na tashi na je kano bayan na je kano yanzu zan saka muku bidiyon ku gani aminu appendix shi ya fi da ita har yake tambaya ta me ya faru yanzu da ku saurari wannan yadda suka yi da aminu appendix wanda ya ce ba a biyo abin da ya kamata ba ku mu har ofis ɗin raraɗi. to jama'a masu sauraro idan za ku iya tuna game da yarinyar nan wadda take so ta ga rarara a irin take cewa an ci amanata yanzu Allah ya samu zo ofishin rarara inda ke Kano yanzu kuma za ku bi mu shiga ku je da za ta kaya a cikin wato wannan tattaunawa za mu yi a cikin ofisin rara din ku biyo mu Gaba ki ɗaya sai ka haɗa. Eh, <laughs> barka da zuwa. To, to jama'a masu bibiyan mu wannan shine Aminu Afandaji shine darakta kuma ko in ce dai komai dai idan ka gan shi ka san ana magana rarara. To ga Zainab nan mun riga mun zauna da ita wadda ta zo tun daga jihar adama har take ce mata an yi abin da bai dace da ita ba da kuma cutar da za ka yi ko za mu ji an so za ku je da za mu tattauna da kuma abin da zai kasance. malamin ga shi mun zo ofis ɗinku ko kuna cikin ƙoƙarin da kuka yi na cewa a kawo wannan bayan Allah Zainab da ta nuna cewa an ci zarafi ta kuka yi ƙoƙari kuka ce a zo har kan kuma gamu a ofis ɗin shi wato ci amma rarara kuma kai ne daraktan wannan kamfani. kuma sun ko kake so ka ce da kuma tattaunawa da za ka yi ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun ga bidiyon wannan baiwa Allah Zainab yana yawo kan cewar ta taso daga Adamawa don ta zo ta ga ciyama kuma ta haɗu da wasu ɓata gari wanda tun daga can ma ba ma iya nan ba so wannan ce ta sa muka ga ya kamata wannan yarinya in dai da gaske take to ya kamata mu kuma mu yi kokarin da zamu yi mu ga an kwato mata hakkinta na farko Zainab kin yi kirarin an kawo ki Kano domin ki ga rarara hmm. wace ce ta kawo ki ke kenan. Ya sunanta? Ma'am Fatima. Ma'am Fatima. Ita 'yar Adamawa ce ko 'yar Kano? a adamawa ne in santa a can eh in yi ikirarin a sun cinye miki kuɗi ita ce ta cinye miki kuɗi eh, ita dai na bata kuɗin dubu ɗari da hamsin kika bata eh. saboda ta zo ta haɗa ki da rara eh muka zo da adamawa. abin da ya sa muka yi wannan saboda a faɗakar da mutane a daina shiga hakkin wasu a daina rakuwa da wasu ana ɓata sunan masana'antar fim wannan shine gaskiyar magana ana bata sunan al'ummar da take cikin fim. Bayan kun ji wannan bayanin dan Allah al'umma ku yanke hukunci yanzu a cikin wannan magana zai ce ah, ba a gaya mashi ba koko bai sani ba shi rara din abin da nake so na gaya muku masu bibiyan mu ina ofis din rara din rara din ya kira da ta faɗi wanda ya lalata da ita din rarara da bakin shi ya buɗe baki yake cewa dan Allah a ban maganar nan saboda idan aka faɗi sunan wanda ya yi wannan abu idan aka faɗi sunan wanda ya abu zai rasa masa aikin shi zai ce a faɗa ai ko da ƙarya ko zai ce bai faɗa ba da ƙarshe ma aka ɗauki naira dubu talatin na mota aka ce gashi in dawo kaduna shi aminu a fantacin yake cewa da a ce ban kawo kaina ba ana ganin kamar maganar da yayi ƙarya nake yi na kawo ta kamar da ku gani aminu a fantaci ya magana da ita amma me yasa mutum zai shiga aikin da bai sani ba bayan nan aisha humaira aisha humaira da kanta gashi gare gare abin da ta gare shi kowa ya gani aisha humaira ta yi comment yusabun sarki shi ma yi mun magana sai aka zo AA bash duk yaran rara ne su da bakin su ga text in din zan saka muku na ga abin da suke faɗa akan abin da ya faru ga Rabi'u Garba gaya kowa san shi ya san yana alaka da rarara amma kana mawaƙi kana babba amma ka zo kana ƙarya irin wannan abun bai dace ba kawai abun da kuke so abun nan da ake zargin yan fim suna yi suna kwace mutane kuɗi ana lalata da su kuma an faɗa muku wane ne ko su kuma wallahi tallahi sura kaɗan zan saki bidiyon wadda ta faɗa ta ce ke cewa ga wane ne kuma sai mun faɗa duk abin da za ku yi ku faɗa Allah ya sa mu dace muna godiya